الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، شيء قبل كراتم من رياض الصالحين na al'imam abu zakariya annawari a yau insha Allah ina tsammanin za mu yi darasi na 62 haka ne za mu tashi muhafaza muhafazati alal a'mal wato babin da ke bayani akan kiyaye ayyuka idan ka fara aiki na ibada to ka kiyaye ya zama kana yi ba tare da kayan jiya imamu nawawi tsarinsa yana da kyau a cikin ya bukali ya yi mana bayani akan ya yi mana babi akan bayani dangane da yawan ayyuka na alkhairi cewa ayyuka alkhairi suna da yawa ya yi tabbatansu ya tabbatansu da falalansu to kuma sai ji tsoron kada ka je ka rungumi abin da ya fi karfinka ka ce kai ne wannan kai ne wannan kai ne wannan za ka je ka wuce gona da iri ka wahalar da kanka har ka kila ka je ka yi abin da babu ladama a cikin ka kuma yadda hadisi na ƙarshe ya wani mutum da ya ce shi zai gare sa takalmi ba zai zai tsaya a ranar ya azumi da zai zauna ba ya ce ya zauna ya je ya shiga inuwa amma ya cika azumin sa kaga mutum zai iya zuwa ya wuce ma abin da ake bukata na addini to da wannan sai ya yi mana babi mai bi masa shine mutum ya takaita wajen ibada da rike daidai gurgudo wanda za ka iya wato ɗorewa a kan so yanzu kuma sai mana babi da yake bayani akan kiyaye ayyuka abinda ka rike kuma ka kiyaye shi ka yi shi yadda ya kamata a yi shi kuma ka dawwama a kansa kar ka dinga barin kar ya zama yau kana yi gobe kuma ba ka yi yau ana yi da kai gobe ba a yi shi musulunci ba yayi ba ne ba zai ake ya ah, yau ana yayin abu kaza yanzu kuma abu kaza ake yayin ubangiji ta da ne tsara shi sharhanta wa bayansa kuma ya dace da kowane zamani da kowane wuri ba za ka idan an ka fara ko ka dore in dai baka kara ba to kuma ba za ka yanke ba domin ya zama da abin da kake a kansa ka dawwama a kansa abdullahi bin amr bin as mun karanta kissan sa a satin da ya gabata ana ta rage masa ya dauki abubuwa da yawa amma a ƙarshe kuma ya gajiya amma kuma ya kasa bari saboda baya son yau a ce yana wasu ayyuka na alkhairi a zamanin mazana ta suna amma yanzu kuma ya gaza ya daina har ta kai ga idan ya gajiya ya kasa yi sai ya dan huta ya samu ƙarfin jikinsa sai ya rama abin da bai yi a baya ba na nafin fili to kaga ba a son ka fara abu sannan kuma ka yanke shi to ne malam ya yi mana babi na kiyaye ayyuka duk abin da kake ka tsaya ka kiyaye shi ko da ɗan kaɗan yau da gobe kana yau da gobe kana sai ta abu yawa kuma zai zama kullum kana ƙarfafa imani kullum kana ƙarfafa imani amma idan kana yi ka bari to imani ka zai rauni idan ya rauni za ka samu yace babu muhafazati alal a'mal babin da ke bayanin kiyaye ayyuka qala allah ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu an taqsha qulubuhum li dhikri wa ma nazala al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa qala alayhim al amal fa qatat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun imam an-nawawi yace ubangiji ta'ala yace alam ya'ni lokaci bai yi ba للذين آمنوا وأن سكي إيماني أن تخشع قلوبهم لذكر الله أتي زكاة في توشي سبود أمتهم الله قوتنا الله وما نزل من الحق دكما كرنت أبندا الله تعالى يتوقعنا تسكيع وتشين القرآن ذكر الله ذا القرآن بكما كي توسط زكاة سباد زكاة زكاة توشي wanda ayyuka na alkhairi yake shiganta ko alkhairai yake shiganta ya zama ba ta son sharri sharri yana fita daga daga gare ta ne wala yakunu kallazina utul kitaba kuma ya zama kasance kamar waɗanda aka ba wa littafi wasu ne yahudawa da nasara min qablu kafin su fatala alaihimul amadu sai zamani ya musu tsawo bayan an ba su littafi din faqaqat qulubuhum sai zukatan su suka kekace zan ba sa kan gaskiya to musulmi kan su zama kamar haka wa kathiru minhum fasiqun yahudu da nasara mafi yawancin su fasikai wato masu fita ne daga tsara Allah subhanahu wa ta'ala mun da ubangiji ta Allah yake nufi lokaci yayi ga mu'minai da za su tausasa zukatansu da ambaton Allah da sauraron wa'azi da sauraron alkur'ani da karanta shi har su fahimce shi su yi aiki da shi su bi shi kada ya zama sunansu musulmi littafin su alkur'ani kuma sun ƙaurace wa littafin ba sa ƙoƙarin fahimtansa ba sa ƙoƙarin aiki da shi lokaci ya yi da za su faɗaka su dawo kan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala su dawo kan tsoron Allah da sauraron wa'azi da sauraron alkur'ani da kokarin fahimtansa da kuma aiki da shi gaba ɗaya da binsa sau da gaba idan sun yi haka zuciyarsu kai kai taushi ba za ka bushe ba sai zama alkhairi take so akwai tausayi a ciki akwai rahama akwai imani cikakke a cikin zuciya alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su tautasa su yi taushi saboda zikirin Allah saboda ambaton Allah subhanahu wata'ala saboda tina Allah idan an ce zikiri ya kunshi dukkan addini gaba ɗaya ba ya a akan zikirin Allah na baki kawai ba astaghfirullah ko za a yi da illallah duk wani abu da yake na addini ne aiki ne za ka yi shi ka samu lada ko wani abu da za ka bari na sabon Allah ka samu lada to ya shiga cikin zikirin Allah yasa maza su a ce a duniya mal'unun a duniya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa lahi wa ma walahu au aliman mu muta'allim duniya shirme ce ba ta da kima abin da ke cinta ma shirme ne sai dai ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah shine addini ba ɗaya sai abu na lada sai abu na addini na yi wa Allah ta'ala da'a dai kuma malami da bai neman ilimi mai kokarin fahimtar addini suna da daraja suna da kima wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala don ce zikirin Allah wasu yan bidiya suna fassara shi akan zikiri na baki kawai don ka dinga la ilaha illallah astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim la hawla wala quwwata illa billah na'am shi ma wannan zikiri ne amma kuma ba shi ne dukkan zikiri ba zai ce ka shiga qur'ani duk inda aka ambaci zikiri ka ambace shi da ne da cewa zikiri ne na ba manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace idan mutum ya tashi da daddare cikin dare ya tada matarsa suka yi nafila raka'a biyu to za a rubuta su cikin wazzakirina Allah kafiran wazzakirati masu ambaton Allah maza da yawa da masu ambaton Allah mata da yawa wanda Allah ya tanada musu aljanna to kaga nafila raka'a biyu suka kuma aka ce suna cikin masu biki a sai sallah zikiri ibada zikiri alkur'ani zikiri ne Yasa sa ubangiji ta dace inna na nazzalna zikira wa ina lahu lahafiz mu muka saukar da azzikira wato alqur'ani ko mu ne zamu kare shi da ta qur'ani saboda akwai wa'azi a cikin sa sai sa aka kai masa azzikir wa'azi to da ka wurare da yawa Allah ta'ala ya ya ambata alqur'ani da zikir to da ka ya zama mai ya zama alqur'ani ake nufi da Kazaka zaka yana sai masa azzikri Allah ta ce wa man araba an zikri fa inna lahu kan banka wa nahshuruhu yawm qiyamati a'ma duk wanda ya bijirewa zikiri na wato Alƙur'ani na ya aiki da shi bai ko bai imani da shi ba Allah ta ce zan tashe shi makaho ranar alƙiyama ko da a duniya ko yana gani kuma zan sa ma zan sa shi cikin rayuwa mai kunci a nan duniya da lafiya da da kuma lafiya to kaga anan bijire wa zikirin Allah bijire wa Qur'ani ake da makamantan irin waɗannan wato ainihin ayoyi sannan zikiri yana zuwa da ma'anan wa'azi ya sa kutubar juma'a Allah ta ya ambace ta da ma'anan zikiri sallan ma zikiri Allah ta ce alladina amanu idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' da kun da kai imani idan an kira sallah ranar juma'a ku tashi ku tafi zikirin Allah ina za ku je shi ne sauraron hutuba da kuma sallah ku tashi zuwa ga zikirin Allah shi ne hutubar juma'a da sallar juma'a kaga sauraron hutuban sauraron zikirin Allah ne sauraron abin nan eh, abin nan yin sallah shi ma zikirin Allah ne kaga anan sallah ake nufi da hutuba shi yasa karatu wannan na ilimi shi ma zikirin Allah ne yanzu haka zikirin Allah muke sunan halkan mu nan halkan zikiri halkan ambaton Allah saboda muna karantar da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karantar da shari'a ko muna sauraron karatu na shari'a shi yasa manzon Allah ce idza marartum bi riyadil jannati fartahu qalu wa ma riyadul janna qala hiya qul dhikr idan kun mutu dausayin aljanna ku tsaya ku kiwo sai ka bar ka ce dausayin aljanna sai ta hiya qul dhikr majalisu da ilmi inda ake zama ana karantar da ilmi haka ma ne magabata ta kafa shi amma wannan karin mu bidiyoyi na zikiri zikirin da Allah bai shar'anta shi wata sai maka hina ko zikiri halka ta zikiri to ne zikiri idan ka ce irin halkan da ake a zagaya ana la ilaha illallah la ilaha illallah to ne yana nuna manzon Allah bai yi aiki da hadisin ba kuma sahabban sama ba bai aiki da hadisin ba don ba inda aka rawaito sun yi irin wannan zikiri to kaga hilaqul dhikri ana nufin majalisul ilmi majalisi na ilimi kamar irin wannan majalisi da makamantansu to don sai ne na aljanna in ka zo wucewa ka gana karatu ka tsaya ka tsaya don sai ne na aljanna kana ka tsaya kana kiwo a wuri to kaga da zikiri maza na sama ya ambaci wani sannan sina Allah subhanahu wa ta'ala a inda ya umurni da tuna shi a inda ya hani shi ma zikirin Allah ne wato za ka yi wani abu sai ka tina Allah ya umarni a yi wannan abu sai ka yi shi ko za ka yi wani abu sai ka tina Allah ya yi hani a yi wannan abu sai ka bari to kaga ka tina Allah ne shine zikirin Allah inda amrihi wa an baton Allah ya a inda ya umarni ka tina Allah ya ce aika za ka yi da kuma inda ya hana Allah ya ce a bar wannan abun a bari wannan ma shi komai mahimmanci a zikirin Allah ya ce na yi zan yi in ya ce in bari zan bari zan zai inda Allah ya kai da ni to shi ma wannan zikiri ne kuma da yawa alqur'ani zikiri ya zo da wannan ma'ana bangiji ta ce wa sa'i ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idda lil muttaqin wal ladina إذا فأبنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس ولا يحب المسلمين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يشركوا على ما فعلوا وهم يعلمون لله أمتي يتي أي غدغا إذا دعا الجنة وإذا قال إذا غفرا الله دعا الجنة وأنا فاتن تفاتن سمي تكتدي كما أنت نديت للمتقين دون ما تقولون الله يقول ما تقولون الله سنما تكتد دوكي أنسو a lokacin sauƙi da kuma lokacin kuma suke haɗe ainihin kushi, suke yin afuwa in amma su da kuma Allah yana son masu kyautatawa masu kyautata imaninsu da ayyukansu da ibadansu da da'a to su waye waɗannan waɗanda Allah ta'ala yake so su ne wallazina idza fa'alu fahishatan wannan in sun aikata wani mummunan aiki aw zalamu anfusahum fasada da kansu suka saba wa Allah zakarullah tasbihana Allah tasbihana Allah yana wannan abu Allah ba kamar na abu fastaghfaru nemi sun san babu mai gafarta zunubai sai Allah ko ba za su ci gaba da yin wannan wannan laifin ba to sun Allah a inda Allah ya Allah son a saba wannan sakon Allah ne kawai kuma su daina ka wannan abu shirka ne ka bashi ka wannan abu sabon Allah ne ka bar shi wannan abu bid'a ne ka bar shi wannan shine ambaton Allah da yake kowanne saboda sabon Allah zai kai kautar da rashin da'a wa Allah da manzonsa zai hana ka shiga aljanna manzara ta kuma yake kullukum tadkhuluna aljannata illa man قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى دكا جنك ذاك شقاء الجنة في ولدي فأبيتك شو هذيك الجنة manzo sun ce wanda mini a zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mini ya ki shiga to kaga idan kana ambaton Allah kana tina Allah a wurin umarni da hani ba za ka saba Allah ba za ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bangiji ta'ala ya yi yabi waɗanda suke tina shi a wurin umarninsa da haninsa su bar abin da aka hana sannan kuma su aikata abun da aka ce a yi wanda shi ne zikirin da ya fi kowace a zuciyanka Allah na son abu kaza na bari na yi shi Allah ba son abu kaza na kyale shi ba zan sake yin ka ubangiji ta la ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul azim masu irin wannan ambaton Allah sakamakon su gafara ne na ubangiji ta wato gafara da gwajin ubangiji sai a yafe musu su. sannan da aljannatai aljanna wanda korama na giya da na zuma da na nono da na ruwa yake gudana a ƙarƙashin kuma ubangiji ta ala ce za su dawwama cikin aljanna ya ce ma da za ta lada masu aiki kaga a sai an mutum allah aiki so duk mutumin da ya ce shi bai zai zikirin allah ba duk inda Allah ta'ala ya ambaci zikiri zikiri zai fassara shi da zikiri na harshe to kaga ya bar abubuwa da suka fi wannan wanda kuma wannan abin da bai yi ba shi zai cinye masa zikiri da yake to zaka dole ne ka tina Allah ka ambaci Allah a dukkan nau'o'i na zikirin Allah ba ka tsaya wuri ne ba sauran wuraren kuma ka yi shi da su sai za ka ga wasu masu zikiri sabon Allah ba wani abu ne a wurin mutum zai wuni yana zikiri ya kwana yana yi amma kuma yana cikin bidiyoyi da shirka yana cikin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala zina ba wani abu ne a wurin cin dukiyar mutane ba wani abu ne bidiyoyi ba wani abu ne shirka ba wani abu ne kaga zikirin sa bai masa amfani bai masa amfani ana ci sabawa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu Allah dada shi ce ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah bi hadhihi al-aya alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha qulubuhum li dhikri Allah illa arba'u sinin yace tsakanin saukar wannan aya da muka karanta da kuma sauƙar da wato ainihin eh, abin nan saukar eh, musuluntan mu kai tsakanin musuluntan mu da saukar wannan ayar inda Allah ya zarge mu shekara hudu ne ba Tun shekara hudu a cikin musulunci sai Allah ya ce alam ya ne lillazi na amanu an taksha qulubuhum shekara hudu har yanzu lokaci da bai yi ba mu'mine zukatan su su taushi ga ambaton Allah ya zama fa abin da suke so sai ambaton Allah da alqur'ani lokaci bai yi ba har yanzu akwai wani abu kuma da kake so da wannan Allah ya zargi su wannan ba sahabbai kenan mu kuma ba shekara hudu kawai ba musulun ba ga wanzu shekara ka nawa cikin musulunci ashirin ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin har yanzu lokaci bai yi ba da zuciyanka za ta yi taushi ta cika da imani zama ba abin da take so sai alkur'ani da ambaton Allah subhanahu wataala da ayyuka Allah ta'ala da'a har yanzu lokaci bai mutu sai yaushe zai yi sai ka mutu in ka mutu wannan bai zai maka amfani ba a nan ne zai maka amfani a nan ne don a nan ne ake shuka sai a girba can babu aiki sai dai sakamako kawai lokaci bai yi ba lokaci ya yi sai dai kai ne kai watsi da lokaci amma lokacin ya yi ubangiji ta'ala yana faɗa cikin suratul hashir yake da anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun da za mu saukar da wannan alqur'ani akan dutse da za ga dutsen yana mai kaskantar da kansa yana mai tauri yana mai cewa saboda tsoron Allah dutse manya-manyan duwatsu da za a saukar musu da ƙura'anin nan da za ku dare saboda tsoron Allah to kai kuma an saukar maka da an saukar maka da alqur'ani amma zuciyanka ba ta tushi da alqur'ani wannan yana nan zuciyanka ta fi dutse tauri dan da ba ta fi dutse tauri ba da ya kamata ƙura'ani ya ratsa cikin zuciya ya ratsa a cikin Allah ya ratsa cikin zuciya ka ji ba abin da kake so sai addini ba abin da ya fi maka addini ka yanzu imanin ka yana karuwa kullum zuciyarka tana cike da imani ka samu walwala irin na imani to amma zuciyanka ta fi sai tauri shi yasa eh, alqur'ani ya iya ratsa dutse ya fata shi ya daddige diddige shi amma zuciyarka kuma ta gagari alqur'ani saboda tauri dole ne zuciyarka ta yi taushi dole ne idan ba ta yi taushi ba to kana cikin matsala da Allah ta'ala buga misali na wa'anda zukatansu suke ƙeƙashe alheri baya shiga imani baya shiga su ne yahudu da nasara sai ce wala kan kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihim al-amadu faqasat qulub kuma kar su kasance su mu'mini kar su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi su ne yahudu da nasara musamman ma yahudawa wanda sun gane suka kife aiki suna da ilimin suka kife aiki zamani ya mutu tsawo sai zukatansu suka ke kashe ba na mai mota zo da alkaura karanta ta yi aiki da ita sai suka bi suka dinga tattanja ta ma sai zama ga ilimin amma babu aiki وكالذين taurata kuma da mai hamiluwa كمثل كمثل الحمار يحمل الأسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يحمل القوم الظالمين Allah nan annan da Yahudu yake misalin waɗanda aka tsora musu aiki da littafi shine al-Taura amma ba su yi aiki da shi ba kamar jaki ne yake dauke da kani su tafi bai san me yake cikewa don ka tsora jaki damin littattafai yana tafiya bai san littafi ya ɗauka ba bai ba to haka ne Allah ta'ala ce tir da abin da suke tir da misali irin waɗannan mutane wanda suke kam ata su ne hutu. to aka ce kar ka zama irin su kar ka zama irin su Allah ya ta mana kashe ji kar mu zama irin yahudu da qur'ani da wala ta kuka da dina tafarraqu dinahum wa kanu shi'a zama irin wanda suka rarraba a cikin suka zama jama'a jama'a su ne yahudawa to anan ubangiji ta'ala yana hana mu'mine su yi koyi da yahudawa waɗanda aka ba su alƙur'ani kafin musulmi kuma kada su yi koyi da nasara waɗanda aka ba su injila kafin zuwa musulmi domin ba su yi aiki da su ba su nasara kan ma jahilai ne ba su ma san me ne kafin fiye musamman shi yasa da aka canja shi aka ba su wani daban sai suka da shi din ne amma da suna da ne yanzu da Allah ne zai canja alkur'ani na yau ya zo mana da jin mai dacewa shi ne alkur'ani ai sai dai ka canja fassara amma baka yi saka canja alkur'ani to su dun gurungun aka canja musu injila aka ba su wani abu daban sai kuma suka yi dare da aka ka musu wannan shine shine injilan suna aiki da ita sai kuma aka sake kawo wata ita ma suka ce sun yi dare injilan kala kala akwai injilan yohanna akwai injilan matta shi ma wannan din akwai sabon alƙawari akwai tsohon alƙawari to aka caccanja addinin amma yi za aka yi saboda mai saboda jahilin yahudawa suka yi ƙoƙarin su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam saboda ya zo da abin da ya saba wa addinin su Allah ta'ala ya ɗauke shi ya kamanta musu wani da annabi isa suka kama shi suka kashe suka tsire shi Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma qalabuhu walakin shubiha ba su kashe shi ba ba su tsire annabi Isa ba wani ne aka kamanta musu da annabi Isa suka dauka shi ne suka masa wannan abu Allah ya ce barrafa wa da alai Allah ya dauka ka annabi Isa zuwa ga sama yana can a sama yanzu haka to amma na fara sai suka ce sun yadda yahudu sun kashe annabi Isa yahudawa sun kashe annabi Isa kuma sun tsire shi shi yasa har suke rataye cross a wuyansu rod a wuyan so da suke rataya na wai alaman an kashe annabi isa ne kaga jahilci aka inda ya kai da su ma kan addinin su ba kuma to kada musulmi su kasance irin waɗannan mutane irin yahudu da suka yi da ilimi suka ƙi sai aiki da ilimin su ko irin nasarar jahilai wanda wasu tsaya sun fahimci addinin su ba, ka tsaya ka fahimci addinin ka da zamani ya musu tsawo sun caccanja wato an yi littattafin nasu aka dinga ba su wasu littattafai a saura yanka kasa aka nuna ma ita ba ita bane ta da injila ma ba ita bane domin kar mu zama irin su mu tsaya mu yi ilimin kwanci littafi kuma ibnu kasir ce washtarau bihi samanan halila suka musanya littattafan su a saura da injilan da wani dan abu na dan duniya dan kana wato kan kuɗi za su iya sai da addini inda za su samu kuɗi to za su iya barin addini za su iya koya wani abu na gaskiya idan za su samu dan abin duniya Allah ta ala ta karbu zama irin wannan mutane kada ku iya sa ka bar addini kar ka fifita duniyarka akan lahira idan ka yaga da mai ka ka zama irin yahudu ke kuma sannan suka jefar da littafin nasu bayan bayan suka wurga da shi ba ruwan su da shi ko suna ta harkokin yanzu bai hude ma shi ka jan zai na zuwa yana wa'azi ne sai ka shiga addini ba ruwan shi bai hude bai damu ka zo ka shigo addinin ka ba shi dai ka lalace kamar yadda ya lalace kawai shi ne bukata yahudawa ko sun shigo cikin bukun sun zauna cikin ku ba suna koya musu suna koya muku addinin su bane a kawai za su lalata muku naku addini ne shi ke nan bukatan su dabi nasara sun suke tafsir su suke kiran mutane zuwa ga addinin ya sa yi ga cocina suna da yawa amma ina za ka ga bai a wurin bautan yahudi ina za ka gan shi ba su kawai mugunta ne ma suke su ka shiga addinin su amma za su lalata maka naka addini ga muguntan kenan in sun lalata ka bukatan ka bukatan su kaga su canja maka ɗabi'un ka da addinin ka din su ba su damu ka shiga nasu ba sun jefar da addinin a bayan bayan bayan su suka fuskanci ra'ayoyi ra'ayoyi mukhtalifa wannan ga ra'ayinsa ya gane shi ma daidai wancan ra'ayoyi masu karo da juna amma kuma duk ɗaya ne kowanne ma ka ɗauka yayi kowanne ka ɗauka yayi kamar yadda yana ake son a lalata addinin musulunci musulmi yana tusa musu a aqidan ittihadul adyan wai duk a ɗaya ne sai ka ji musulmi yana cewa a matsalan fa shine kar ya zama ne baka da addini amma kana kiristanci ko yahudanci ma ai duk addini ne kai ne kar ya zama baka da addini kawai ba dole sai kai addinin musulunci ba musulmi ne yake faɗan haka kaga duk wanda ya ta addinin kiristanci gaskiya ne na yahudu gaskiya ne ya yi rida ba addini inna dina inda Allah ya islam to wannan ra'ayin sai ake ci su kawai in kana da ra'ayin cewa dole a yi kishin addini a farko da yahudu da nasara da ra'ayin sai ce maka kai ne kai dan tsananin addini dan ra'ayin riƙau kai saboda haka da wannan ake fakewa ai mun yi bayani akan tsananin ko irin tsananin da shari'a ta cika da ayyuka din da ya gabata sai ne to sai su canja shi wurin addinin ka za ka yi ɗari bisa ɗari ma sai a ce kai bai tsanani ne na addini kawai addinin ka bashi kai su kusa kuɗa shi in ba a yin zama kar ya dame ka kusa kusa ko an zagi Allah kar ka damu in an zagi manzala sama ma kar ka damu sai dai an zage ka nan ne za ka damu kuma wai kana addini za a ci mutunci addinin ka bai dame ka ba idan za ka yi kishin addininka to kai dan ta'adda ne ko kai mai tsananin addini dan ra'ayin kaunin kai yanzu ana ta sassauta mutane ne ko ana aiki da malamai malamai musulmi masu jan aya da hadisi za yi amfani da su suna suna suna wai suna wayarwa da mutane sai a ce maka addini na tsakiya Eh, kar ka wuce gona da iri kar kai sakai tsakiya tsakiya kuma kuma ana son ka bar addini ne a sassauta maka addini ne sai a fake a ce wai addinin wasa wai addini na tsakiya to ne addini na tsakiya addini shi addini musulunci kuma addini musulunci bai zo da abun da hankali bai zai iya sa ba bai zo da abun da ɗan adam bai zai iya yin sa ba la lawa na kan illa wus'a abun da mutum zai iya ne wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraka, ba kunci kuma haka sabai suka yi shi ba su shiga kuncin ba sai mun ne za mu shiga kunci da gaba wannan duka biyo gudu da nasara Allah ta yake karbu zaman yin kowa kawai ya faɗi ra'ayinsa kuma sai zama addini ya zo ya zana nasa sai zama addini kuma dole ka wanda yahudu da nasara suna takalili ne da malaman su da masu ibadan Ibn kasir yace qalladu ahbarahum wa ruhbanahum fi dini ko kalladun rijala fi suna kwaikwayon mutane ne a addinin su abinda suka faɗa mutane suke faɗa shi suke bi kawai wato duk abin da zamani ya zo da shi wai kai ma sai ka zamanantar da addini na ka sai ka irin wannan ko da ya saba qur'ani da hadisi kuma a ce wai addini ne wannan abdullahi bin abidan ya ce wada an ka ara arrijali fa qawlu wa qawluhu fa qawlu rasulillahi a'la wa ashra ba da za ka bi ra'ayoyin mutane kuma a ce addini kake addini daga wurin Allah ne addini ma shar'a Allah addini shi abin da Allah ya shar'anta wanda manzon sama ya zo mana da shi yace wattakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunya kuma su yahudu da nasara sun riƙi masu ibadan su da malamin su abubuwan bauta ba Allah ba wanda Allah ta ce ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunya to mu ba yadda mu wannan ba amma mu ima ya shigo wannan kama ba wai ta hanyar wayewa aka shigo da shi ba don wannan duk abin da ake faɗa na ilhali na sassauta addini karka zama ɗan ra'ayin ko waye wannan ana shigo maka da shi ta hanyar wayewa ne da hanyar boko to amma ka riƙi wani mai ibada a matsayin abun bauta shi ne waliyi kenan ka riƙi malami a matsayin abun bautan ka shi ne shehi wannan kan a cikin bulus aka samu mutane aka cusa musu wannan saboda jahilci ba wata hanya aka bi ta wayewa ta a kawai ana zuwa musu da shi sai suka ɗauka saboda wasu karanci addini ba wasu karanci tauhidi ba sai na ana bauta wa shehu ne ana bauta wa wani ne don mutum ya mutu sai a yi sa a cikin gida sai a je a gyara ɗakin a sa fanka a kewaye a sa darduma a kewaye a rufe shi da wani kyalle mai ado na zinari sai a zo ana kewaye kabarin ana masa dawabi ana roƙon wannan kabari ko a zo a masa nafila raka'a biyu ana layi ana shiga ana fita a shi nan akwai ina akwai a kano akwai a sokoto akwai a yola akwai a ina dai maka sani ba kuma wannan cikin ruwan sanyi aka samu mutane ba misali kawai ake mutane sai suka karfi wannan kawai ai Allah ba inda za a yi kaje wurin ta kai sai ka bi ta hannun wani to wa'annan sun wanda za ka bi ta hannun su to za ku kai maka ga kaurin Allah ko buƙatar ka shi ke nan mutum sai ya yi saboda babu karantarwa na addini babu karantarwa na addini babu Allah ya ce babu manzala da kuma kuma ka je ka tattauna da su ba su isa su kawo maka aya ko hadisi ko sun kawo ba haka ma'anar take sai dai misali misalin ko kana ana kawo shi akwai ayar da za ta warware babu hujja a cikin sa kawai an an sa mutane abin nan kowa wa zihini ne ba komai a kwakwalwansa sai aka tusa masa ra'ayi sai ɗauka kuma sai gino a kan daga ba kuma da aka zo ana wa'azi ana wa'azi a kan lalle wannan abu shirka ne a bashi wannan abu bidi'a ne a fashi to yin hakan ɗin sai zama shine sabon addini kuma yanzu sabon addini wancan ya zama tsoho wanda kwaikwayon wasu ne bayanai kawai aka maka ba dalili kabi wai ne zama tsohon addini yanzu ka dawo kan ƙura'ani da hadisi ya zama sabon addini to amma ba abun mamaki ba ne don su faɗi haka don maza su ce ba da islamu ghariban wa sayudu ghariban kama duba ni ƙura ba. musulunci ya fara bako a ƙarshen duniya kuma zai sake zama bako to kaga nan yanzu karshen duniya ne za ka yi shi irin na zamanin manzon Allah sallallahu to kamar yadda a zamanin manzon Allah ya zama bako to a yanzu ma zai zama bako a wurin diwa daga cikin mutane amma ba za su ce ma dalla da baki suna da suke rike da addinin yadda manzon Allah sallallahu yi kamar yadda zama bako a wancan zamanin a yanzu ma ya zama ya zama bako amma kaga bako ne a ra'ayi in ba ka ba qur'ani bako ne hadisin manzon Allah sama baki ne tuntunin akwai su kuma su ne za ka bi amma wanda ya kirkiro maka wasu bidiyoyi kake yi to shi ne zo da bakon abu shekaransa dari biyu da rasuwa ko shekarar zama bai wuce arba'in da rasuwa ba ko shekara kaza duk za a ga ba su wuce wasu ɗan zamuna ba amma shekarar shekaransa dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kaga ƙarshen su ba haka hadisan maza na sanar kama wa'in nan da za ka kawo daɗaɗɗun da ta littattafai na magabata na can baya a ce a kansu za ka dogara da fassaran ƙur'ani da fassaran hadisi su ne magabata tabi sabon nan sahabbai da tabi da tabi tabi na kace za ka yi karantarwan kan haka ko za ka ɗabbaka haka to masu wani na bidiyoyin sai su ce ai sabon addini ka zo da shi ko kana neman kare bakan jama'a kana neman kare bakan jama'a sai dai kowa a bashi shi ya je abin da yake so ya bi ra'ayinka ko ra'ayoyin wani ko da zai je shiga wuta ne ka kyale shi kawai wajen kai magana za ka riba kan jama'a ta irin wannan riba kan jama'a yana da kyau ba shi ne aka hana ba don manzana ta ya za samu larabawa kansu a haɗe suna bautan gumaka ko a bauta gunkin da fito? da ya zo kawai sai riba kansu biyu ya zo da tauhidi kaga duk wanda ya bi shi yanzu ya rabu da waɗanda sai wancan ma ya balle ya dawo yinsa wancan ya balle ya dawo ya shiga musulunci sai rarraba kan larabawa ai dan da ya rarraba kansu tukun sannan addinin ya samu shiga har addinin ya zo ya karfi ai abinda zai hada kan mutane kawai shine qur'ani da hadisi in an zo an bi shi kenan kuna bin sa ya zama inda kuke dauko addinin ku wuri ɗaya ne kaga ba za ku yi sabani ba zai zama kan ya amma in dai ra'ayi ne kowa da ra'ayinsa bayan da za a yi kuma a ce an samu haɗin kai sai dai a samu haɗin baki kamar yadda ma da fara yake cewa amma ba dai haɗin kai ba da haka gudan eh, eh, eh, ne cewa wai karka zo da wani karka yaƙi bidi'a karka yaƙi shirka za ka raba kan jama'a wallahi wannan wahayin ɗan. ka yaƙe ta ka yaƙi bidi'a ka yaƙi shirka ko da zai raba kan jama'a kai dai kai abunka cikin hikima kuma tsakaninka da Allah kana neman a karbi gaskiya ne domin yan bidiya in suka haɗa kansu da masu yin shirkan suka haɗa kansu din alheri ne haɗuwan kansu ai in ka zo ka kawo wannan su za ka riba a yi ba al'ummar musulmi da suke kawo qur'ani da sunna za ka riba kansu ba wanda suke kan barna ne za ka riba kansu in ka riba kansu kuma a cikin kashi biyu kashi ɗaya suka fahimci gaskiya ai an samu ci gaba kan dukkan su suna kan barna kai ko a kashi goma ne aka samu kashi ɗaya ya tsalle ba ka riba kansu ba kenan sai an samu ci gaba wannan kashi ɗaya da aka samu amma a tafi akan bata a ce a yi shiru ai ubangiji ta Allah ya tambaye mu ranar kiyama don ya ce wala ta kunu allari na hutun kitaba kar ku zama irin ahlul kitabi. kar ku zama irin yahudu da nasara ba za mu yadda mu zama irin su ba wanda har ta kai ga sun riƙi malamansu da waliyansu a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba sannan daga baya abin nan zukatansu ta ƙiƙashe sai zama ba sa karɓan wa'azi sannan kuma zukatansu ba sa taushi da alwa'adu wal wa'i shine alƙawarin da Allah ta'ala yake na aljanna na rahama zuciyarsu ba zai taushi a nan ba da kuma wa'idi narko na azaba da Allah yake faɗa ga wanda ya bauɗe masa koyi kafa ba wani zubire to su zuciyarsu zuciyarsu ta ke kashe su yahudu to haka duk wanda ya bi ta farkin su zai zama shi ma babu ba ruwansa da Ƙur'ani da hadisi za ga abubuwan da mutum ke karanta ma daban ne daban ne ba wai hadisan manzara ne ka kuma suka a gaba da sunan ba wani abu ne daban shi suka fi ba wa mahimmanci kuma idan mutum zai maka magana duk magana da wata wata cikin wa'annan abubuwan ba amma za kan shiga qur'ani da hadisi sai ka zama ba abin da ya sani sai ka ga an tafi an bashi ya yana karanta wasu abubuwa wanda ma an zala lahu bi min sultani Allah bai saukar da dalilai a kansu abubuwa ne na bidiya wanda wani ya kakkafa shauɗe abu kaza sa kaza abu kaza sharaɗinsa kaza sai ka nemi ina dalilin sharaɗin babu wani ne ya faɗa shi ke kuma a rungume shi bangiji ta ala siffanta mana yahudu yace thumma qasat bukun min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw su qaswa ku yahudawa zukatan ku suka kekashe suka bushe bayan nan suka zama kamar duwatsu ko sun fi dutse ma kekashewa don dutse qur'ani na raka shi amma zuciyar bai huce qur'ani ba rasawa duk da wanda ya zo mai saurin zuciya wanda ba a karɓan gaskiya ba a karɓan Allah ya ce manzala ta kuma ya ce ya zama mai ya zama mai kekashishiyar zuciya wanda ta fi wato ainihin duwatsu ubangiji ta lace wa kasiru minhum fasiqun bi yawa daga cikin yahudu fasikai suka biya wa ma mutanen kirki irin su abdullahi bin sa'ad da suka mutu kai yi suka madu fari to kai za ka zama cikin fasikai wanda suke barin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala dole ne ka gyara zuciya me yasa suka zama fasikai saboda qulubuhum fasida wa amaluhum batila zukatansu a ɓace zuciyar da ke babu kyau a cikin ta ba alheri kwata kwata ayyukan su ɓarna ne tunda suna yin abun da Allah ta'ala bai yi izini a yi shi ba sai ayyukan za su zama su zai zama ba sun kifin Allah sun kifin manzala ta kuma sai a su za ta zama mai kyau ba za ta zama mai kyau ba saboda haka su suna nan suna wargaje suna ɓace kuma in zuciyanka ba ta yi kyau ba ai zahirinka ba zai kyau don manzala kuma ya ce ala inna fil jasadi mudghah إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فصل فصل الجسد كله على وجه الحال wata tsoka a jikin mutum in ta gyaru duk jikin ya gyaru in ta baki sauran jikin ya baci da zuciya to baka gyara zuciyar ka ba sai a sauran zahiri ka zai gyaru sai dai ka zama munafiki kawai ba dai gyara ba ka ji dai abu ba don Allah mu abun mamaki duk wanda ya rungumi abubuwa na bid'a sai kuma Allah ya ƙara masa da tukuncin riya sai ga ba don Allah ne dinga alfahari da abu mu ne kaza mu ne kaza yana yin abu yana ba da labari yana jin daɗi ana koɗa shi ka za a sun tarwa zai ba kai don Allah ba kuma ba kai yadda Allah ya ce a yi ba mai karfi ba abu da ka ku daga gani Allah ta ake wala su sakku an kusa ku mu ala bi mani ka kar ku karfi ki kawo nan ku Allah shi ya san waye bai tsoron Allah amma mutum saboda ya rike wasu abubuwa ne bida zai rinka cewa mu ne bayin Allah mu ne masoya Allah mu ne kaza mu ne kaza irin yadda yahudu suke duk wannan kwaikwayon yahudu ne yau da suka ce nanu abna'ullahi wa ahibbahu mu ne yayan Allah mu ne masoya Allah wanda Allah yake so Allah ya ce to me yasa Allah zai azabtar da Qur'ani a kiyama idan ku yayan sa ne ko ku ne yake dan me zai azabtar da ku da zunuban ku haka ba gaskiya ba fa qala ya qul jannata idan man kana hudan aw nasara ko nasara suka ce su kade ne yan aljanna yahudu ma suka ce su kaɗi ne yin bidiyan ma suka ce su ne kawai yan aljanna ya baka zo ka bishe yin ba za ka shiga Allah ta ala ya ce kul hatu burhana tilka amaniyu kul hatu burhana kul kusa wannan burin su kenan kar ya shiga aljanna wai sai su Allah ta ala ya ce ku kawo dalilan ku inda da ku je to a nan ake yanzu in ka ce kawo dalili to ka ne to ka ce ka ne fara kuma Allah ne ta ala ya ba da wannan ka'idar ka'ida ta muƙabala. ka'ida ta tattaunawa da duk wanda baya kan gaskiya shine ka ce har ku kun kuntum sadiqin ba mu dalilai ba mu dalilin ka inda kake me hujjar ka daga nan kaga dama bai da wata hujja ya daga kawai abun nan ne suna tashi kawai sai dai ne bi fada da kai ko za mu yi zage ka abu ya rikice ko ya gaya maka wata bakar magana amma da Allah ya mutu yana da dalili ba sun kwanta hankali sai kawo hujja sai kurmushe ka da hujja to dama ai gaskiya yin take lunkufe ne barna balla qalibu bil haqqi ala al batil fa yadamahu fa idha huwa za'i a don ko gaskiya a naushe ta abin a naushe na da ita a zo a tunkuɗe barnan da ita sai kaga ta kurmushe barnan barnan ta kauce to amma in baka da gaskiya ba mara gaskiya ko a roƙumi yake ji ba shi sai ka gane malam sai ga duk mutum ya rufe ya kiji mai kawai kun shi kana tambaye shi dalili kana tambaye shi da kawai da dama ba akan dalilai ya gina abu ba kan ra'ayoyi ne na mutane irin yadda yahudu suka yi da nasara to addinin musulunci addini na hujja addini na dalili ba addini irin na yahudu da nasara na son fi zuciya ko sun ra'ayoyin jama'a ba ga alqur'ani a gaban mu ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaya a karanta a cikin suratul ma'ida ubangiji ta ala ce fa bima naqadihim mithaqahum لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به su yahuda saboda warware alkawarin da suke yi suka warware alkawari wanda suka ɗauka Allah ta'ala na za su bauta masa kuma za su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya sai su warware alkawarin Allah ya ce sai muka tsine musu muka sanya zukatan su sun kefe tukunci kenan ka bauta wa Allah ka ka bi Allah ka ce za bi Allah ya tsine maka zai sa ka ta ke kashe ba za ta karbi gaskiya ba ba ka ga wani duk wa'azin duniya da za ka yi da zai ta tashi akan ra'ayinsa ba shi ya san bayi da hujja bayi da dalili ya dawo kan qur'ani da hadisi sai ce maka bam shi bai zai duk yadda kai ko zuciya ta ke kashe kin duk ka ba zai ci ka ba zai saurare ka ba لقد أطمعت لو ناديت حيا la haya ta liman tunani ولو نارا نفخت به أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرمادي inda rayayye kake kira zai iya amsa maka sai dai mace ce kake kira da garwa shi kake kurawa sai wuta ta tashi amma kana kura toka ko za ka shekara dubu kana kura toka da zai haifar maka da wuta ba ta ka je ka zo kana kace za ka za ka tsora shi akan abin da ke dai zuciyarsa ta riga ta ce ka je zai karba ba wannan hukunci ne Allah ya wa Yahudawa idan ka bauta Allah kace ba ruwanka da Allah ba ruwanka da addinin Allah ba ruwanka da Qur'ani da hadisan manzon Allah sai Allah ya yunki a zuciyarka sai Allah ya busar da zuciyar duk yadda za a yi gaskiya ba zai shiga ba wannan kuma ita ce babbar hukuma ta karshe da Allah zai mutum a duniya don gaya Allah ya jarrabe ka da ciwon giyar ya jarrabe ka da cututtuka kala-kala kai shekara ɗari ma kana fama da su dai da imani ka sai fi sauki kan Allah ya jarrabe ka da ke wa zuciya wai kana kana yawo a duniya wannan bayar wani ciwon yaro da za a yi misali da shi wanda ya zo an kururo ta shi an yada shi a duniya ya zama ya zama mana masifa ciwon ebola ya fi jari to amma duk a wanda kuka zo ku tunda mutane ba sa komawa zuwa ga Allah ta'ala Allah ya jarrabe su suka rude ya kuma Allah ta'ala ya azabtar da su da ne da wannan abu wai kai gare zai taba ibadan ka ko kun da masallatai a kun nan a ana nan a ana nan ka koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ya yi mana wannan abu yahudu daga cikin ɗabi'unsu shi ne yuharrifunar kalima a mawaƙi suna cancanja wato kalma daga ne daga yadda suke wato suna canja ma'anar da ta tafansu ga abin da a saura ta wadatar da sun ba a ba su canja siffofin manzara kuma su canja addininsu wannan shi ne ɗabi'an dukkan mai bin yahudu ɗabi'an mai yin bidi'a in ya ja maka aya ma da wasu su zai kafara Yin hadisi ne haka zai mulkuɗa shi da wani wuri inda yake to dama ya gina abunsa ba akan hujja ba to da idan zai da abun nan idan zai idan zai idan zai kafa dalili to zai kwakuyo dalili ne wanda ba goyon ba sa sai zai tsora shi akan ra'ayi to wannan aiki ne hudu ne shi ita duk wata bidi'a da ake a nan duniya akalin da daga yahudu da nasara ko ka sani ko baka sani kuma za su ake da tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu jumra rabbin la dakhaltum za ku bibiyi wato hanyoyin wanda suke kafin taki da taki zira'i da zira'i da za ku shiga da za kuma za ku shiga sabai suka ce suwaye ce to ba yahudu ba zuwa ake a addinin ka bin ana ɗauka addini da ra'ayi da son zuciya da bidiyoyi da shirka kawai a ɗabi'unka haka a suturan komi yahudu kawai kirkir kake kwaikwayo wani alama ne ya tashin alkiyama to da aka sun manta wa'azin da aka mutu, sun manta dukkan abin da addinin ke zo da ke suna bin son zuciyarsu da ra'ayi. duk wanda ya bar Allah ya bar manzalarsa ya bar Qur'ani da hadisi ina bin son ka ko ina bin ra'ayoyin wasu mutane da ya saba Qur'ani da hadisi to ina da kamanceceniya da Yahudu da Nasara Allah ya tsawaye ubangiji ta'ala yace wa qala wannan imamu nawawi yace wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa qaffaina wa qaffaina bi Isa ibn Maryama haka ne ko wa wa bi maryama وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها من سورة الحديث الله تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم من بي بي من ظنين da suka zo a can baya da annabi isa ɗan maryam wato mun kawo shi bayan annabi nuhu bayan annabi ibrahim da sauran annabawa wa atina al-injila kuma ka bashi injila shine littafin da aka bawa annabi Isa alaihi salatu wasallam yazo wanda tare da shi wa ja'alna fi qulubi alladhina tabaru muka sanya muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka bi shi sune hawariyun wato abun nan eh, Asiya wa Isa sune sahabbansa muka sanya a cikin zukatan su ra'afatan tautasawa wa rahmatan da rahma wa rahabaniyata muka sanya kuma ruhubaniyanci ga waɗanda suka kirkiri bid'a daga cikin mutanen annabi Isa ruhubaniyanci shine mutum ya ce shi ba ruwansa da jama'a ya tafi tan ya je je ya gina wani dan buka bai zauna ce da ni bauta Allah ta'ala babu juma'a babu jam'i ba amfanin jama'a ba komai su suna ganin kokari ne kuma bid'a ne sai Allah ta ce wa rahbaniyata da kuma ruhubaniyanci. ibtada'uha da suka kirkire ta ma katabnaha alayhi ba mu wajabta ta akan su su suka kirkire abu kamar yadda mutane suka kirkire halwa sai mutum ya je can waya ke da kansa a cikin wani ɗaki bai zai magana da kowa ba na kwana uku ko sati ɗaya yana ta zikiri yana ta zikiri ba zuwa sallar juma'a ba zuwa can kuma zuwa juma'a wajibi ne can wajibi Bai zai magana da kowa ya dinga dan mika masa abincinsa ta wundo wani sabon hana ibada ce ya je ka rubuta masa a wasiƙa ta son za da shi ka miƙa masa shi ma kuma ya rubuta ya miƙa ma amma da zai maka magana ba ka ga wannan ya yi kama da mai da ruhbaniyanci wannan duk abu ne da aka aka kirkiro shi wannan duk mun gashi da idon akwai mutum na a Kano a wata anguwa kwanan Jawa na daɗe ban gashi ba sai na kai masa ziyara ina zuwa aka ce ai ya shiga halwa ni sai min halwa kuma lokacin muna ɗalibai ita ai gashi gashi yana wuri kaza wallahi maka ja ka kanka a ɗaki muka leƙa fa magana ba zai maka magana ba ka kalle shi ya kalle ka kawai sai dai haka haka kawai abinci ma wata wando ake miƙa wata in wani abu ne magana ne wata dai ka rubuta takarda ta? mutum da zai kafa muka zo shi ke da muka ta mu muka muka ta malam da yi hutu nan ba zan manta ba ko <laughs> ba ko ne a kada mutu a yi so irin wani abuwa duka sai wani ko ya shiga kalwa na wata kaza ko abubuwa ne wanda Allah ta'ala bai saukar da su ba ba hujja a kansu sai ka ga bidiya in ta yi tsawo sai a kirkiro wannan a kirkiro wannan kuma shi ne ba ake kirkiro wai za ka shiga halara za a baka wani zikiri har kai wusudi wai ka je ka sadu da Allah a ƙarshe ma har ka zama Allah duk daga wannan halwani daga wannan bidiyoyi ne har ka zo ka zama Allah ko ne ya zabe maka Allah baka ga bata ba da dama bidiya daga karama ake tafiya babba ana tafiya har a je a halakan gaba ɗaya kuma ubangiji ta ala ce illa fi ga ridwanillah wato sun kirkiro ta ne don neman yardan Allah ka san eh, a bidi'a din ko kai ikhlafi a ciki ko don Allah ka yi ta Allah ta'ala bai zai karba ba sabon Allah kake yi ai wasu masu bidi'a tsakanin su da Allah suke bidiyoyi to wannan da zai amfane su ba wasu ma ne ka zai kace illa fi ga ridwanillah ina nufin mu ba mu ta musu ruhubaniyanci ba mu ta musu su nemi yardan Allah ne su yi ibada mai kyau wanda za su samu yardan Allah ba irin wacce ibada ba wa ma ra'uha ya ri'ayatiha duk da haka ma ba su kiyaye dokokin wato wannan ibada ba da suka kirkiro a kansu haƙiƙanin dokokin da suka nufin ta kansu za su ce ka'idan ta kaza da kaza da kaza kuma zai zo su saba dama bidiya ne kuma sannan kuma sun zo sun saba kuma a asali yadda suka tsara bidiyan su ma tun da su suka tsara a kansu ba tsarin Allah ba ne ka yaudari kanka ne kuma wannan Allah ta'ala yana hana mu bi irin waɗannan abubuwa da kiyaye addini ka ka yi shi yadda manzon Allah ta kuma ya gwada shi kar ka je ka biyewa yan bid'a ka je ka bata addini ubangiji ta'ala ce bayan mun aiko annabi nu mun aiko annabi ibrahim muka sanya annabta da littafi a cikin zuriyansu duk wanda duk wani annabi ko dai zama zuriyan annabi nu ko zuriyan annabi annabi ibrahim duk wani annabi da aka aiko da littafi wani wanzu to sai ce bayan nan kuma sai muka kawo wasu manzanni sannan muka sake kawo annabi isa alaihi salatu wasallam ya biyo bayan su bayan ta kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan an aiko su da mai da tauhidi ne da ibada da tsarin yadda za a bauta wa Allah likullin ja'alna minhu shi'atan wa min adam kowane mutane su bi yadda annabin sai zo musu da addini yadda ya tsara haka za su bi amma daga zuwan manzon Allah ta sama kuma shikenan duk wani tsari na addini ya wargaje sai tsarin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azana ilayka alkitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitab wa muhaiminan alayhi sadaka alqur'ani ya ki dukkan wasu kuma tsari na ibada sai wanda alqur'ani ya zo da shi sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to amma waɗanda suka bi annabi Isa sau da kafa su ne hawariyun sahabban annabi Isa Allah ta lafi ya sanya tsoron Allah da zukatan su ne rahama shi ne tautata zuciyar ta yi taushi sannan wa rahama da jin kan bayi suna tautawa bayan Allah الراحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء duk mai tausayin wani Allah zai ji tausayinsa ka tausaya na kasa na sama zai ji tausayin ka shine ubangiji subhanahu wa ta'ala to irin wannan ake son abin nan ai koyi da su irin waɗannan mutane ba su da ta addini ba ba wanda suke ruhubaniyanci ba zai ka kirkiro ta ibada wanda Allah bai shar'anta ta ba ka je ka keɓance kanka wai kana yin ta kana fata wa kanka lokaci kuma galibi jahilci ne sai kaɗan wanda son zuciya ne za su ce jahilci shine baka tsaya ka fahimci addini ka ba an zo an kama ka wasu ra'ayoyi sai ka ɗauka to idan kuma kai riga ka shiga kuma ko an gaya maka gaskiya ba za ka bi ba sai son zuciya ya hana ka bin wato ainihin gaskiya wani kuma da gangan ne ya sani ba gaskiya ba ne sun zuciya ne saboda su waɗanda suke bin sa suna ɗan yi masa hidima hidimomin da suke in yace ya bar wannan abun za su yanke wannan hidima shi sa baya yake bin sun zuciya ba ka tsora mutane akan barna ba sai za zaka shugabance su kai ba sai ka bai kai ka zama shugaban Ba zai ka amfani da wata ka'ida da laraba ke faɗa perfect kasu sari tura farin ta in ka saba mutane fi a kanka in ka raba kan jama'a to za ka iya shugabantar wasu daga cikin su amma an kansu na haɗe a matsayin ka bai kai ba ko wanda ya fi ka shi zai shugabance to sai ka zo ka dare su biyu sai ka ga wasu sun sun dare sun bi ka kawai to sun neman shugabanci ne galibi da kuma neman a san Ka zo da haka duk abin da abin da yake wajibi shine mutum yayi dan Allah kai abu dan Allah tsakaninka da Allah wanda ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je ka da bid'a bid'a ba ta karewa kullun kuskuri ma ake mata yasa Allah ta ce ba mara wa haka ri ayata ba su kiyaye ta ba yanzu bid'ar maulidi inda da ake yin shekaru ba haka ake yin yanzu ba an saba ka'idodin na dadin ba ana ta kawo sababbin abubuwa ana to haka bid'a ta ta barna ce kullun sabuwa za ta iya fitowa amma in ka tsaya kan Qur'ani da hadisi akwai ni sabon abu ne Qur'ani ba tun tuni ya riga ya ka ba hadisi tun hadisan tun tuni suna nan ba wani sabon abu da za a kawo Yin da sahabbai suka yi haka za ka amma in bidi'a ne to kullum za a dinga wato tattanja maka ita saboda haka ba abin da ke daidai sai abin da ya zo a qur'ani da hadisi wayannan an zarge su ta kirkiro bidi'an da suka yi da kuma ma ba su bi ka'idar bidiyoyin su ba ko sun bi ka'idar masu nan abin bidi'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun iyyakum wa mudathati umuri fa inna kullu mudathatin bidi'a wa kullu bid'atin dalala ba za a karba ba kuma abin da kake tsakani shi bidi'an kuma za ka shiga wuta da sababinsa imam ya ce cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri muhdathatu al abu na alkhairi na addini shine na sunna inji imam malik mafi sharrin al'amura kuma shine bid'a imam ya ce dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu la targhabanna an al-hadith wa ahlihi farra'yu laylun wal hadith naharu wa la rubbama jahila al-fata athara al-huda والشمس بادغة لها أنوار dole sai ka ji hadisan manzara sama da zai zama kana kan addini na gaskiya in ba haka ba kuma kana nan akan bata gani ta da tabbatar da mu akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu Alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh